shekara dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai, wanda ya daidai da biyar ga watan biyar shekara ta da da ashirin shida. cikin taimakon Allah da kaddarawansa mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan cikin unguwar Dosa cikin garin Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da darasi a cikin littafinmu mai albarka tajdidul iman wato sabunta imani na babban malami Sheikh Abdulrazak bin Abdulmuhsin Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine darasinmu na biyar daga farkon fara karatun littafin wala Allah Allah ya kaddara kila shine darasi na kusa da ƙarshe ko wani abu makamancin wannan Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu azancin bayani da tsarkin zuciya da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yarda da shi a zami ɗan baya kaɗan saboda gaban ya haɗe mana a karatu shafi na ashirin da ɗaya muke za mu tashi ne cewa ƙablar shiru'i amma kafin nan kamar zai kyau mu koma inda ya ce wa haza talhisun mujaz للأمور التي يزيد بها, الإيمان يزيد بها إيمان العبد ويقوى وأما الأسباب, وأما الأسباب والأمور التي يضعف بها الإيمان وينقص فهي بلا شك كثيرة أيضا أنقورنكم نعم معلم بركة داوة malace wa hadha talkhisun wannan bayanai da muka ji a baya gabobi guda bakwai da muka kawo samari ne taƙaitawa ne da aka yi mujazun wanda yake taƙaitawa mai amfani kwarai da gaske me aka taƙaita? yace lil umuri allati yazidu biha imanul abd an takaita wasu al'amura ne waɗanda imanin bawa ke ƙaruwa sanadiyar bi ma'ana kowane ɗayansu da an buɗa to za a iya littafi mai zaman kansa a ƙarƙashin abin da aka faɗa ɗin nan waya kuwa kuma an takaita bayanai na abin da ke ƙara ma imanin bawa ƙarfi sai ya ce wa amman asbab amma kun ga dangane da dalilai ko hanyoyi wal umur da kuma al'amura allati yad'afu biha al-iman wanda su ma sanadiyar su imani yakan yi rauni wa yanqusu ko ya ragu ya samu ta waya? hiya bila shak kasiratun jidda fa kasiratun aidan su ma babu shakka suna da yawa idan aka ce za a kidan yasu sai ce dan haka nan wal abdu shi dai musulmi bawan Allah na kwarai mutalabun bi ma'rifatiha shari'ar musulunci tana neman shi da ya san menene abubuwan da suke lalata imanin saboda kar ya zo ya samu kansa a cikin wannan yanayi na balbalcewa ko raguwar imani dalilin da yasa aka ce ana son bawa ya san su malai ce minha saboda mutum ya kiyaye su in baya ciki kar ya fada musu wa yattaqiha kuma ya katange kansa daga waɗannan abubuwa da zai ji kama ƙala sha'ir kaman yanda wani mawaƙi ne yake faɗa yake cewa a ash-sharra na lish-sharri walakin litawqihi wa man lam ya'rifu sharra min al-khayr yaqa' fihi ya yace ni na ne musanin sharri na rinka tambaya in sanya sharri yake ce ba dan in yi ma wani sharri ba sai dan in kara kaina kada sharrin nan ya zo ya auka mani ya ce wa mallam ya arafi shar domin duk mutumin da bai san sharri da yadda yake ba min alkhairi baya iya bambance sharri daga alkhairi ya ka'u fihi to zai fada cikin sharrin ya dauka alkhairi yake kaga daga cikin sharuran nan har bid'a duk sun shiga ciki saboda yana daga cikin illan bid'a wanda ke bid'a gani yake wanda ke sunna batacce ne ko gani yake wanda ke sunna bai gane ba ne har ka je wanda ya fi kowa tallata hajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne a hannun sunna sai ka jana cewa wai su ne makiya annabi idan ka ɗauki menene son annabin a ma'auni ta shari'a a ma'auni na Allah da manzansa sai ka gane wanda ake ce ma makiyin annabin shi ne hakikanin masoyin annabin su ne sunna wal jama'a eh muhammadawan gaskiya da gaskiya ahlus sunna kenan an gane ko hmm. saboda wanda ya san annabi sallallahu alaihi wa sallam yake koyi da shi sau da kafa bai kirkiri wani abu naci sabo ba sannan kuma dare da rana shine binciko mai annabin nan ya koyar sallallahu alaihi wa sallam yayi aiki da shi kuma ya kira wasu su yi aiki da shi to menene soyayyar da ta wannan ai sahabbai ba sun so manzo Allah da bukukuwa bane sun so shi ne da kaifin takobi da qiyamul laili da da'awa ko ba haka bane san na gaskiya da gaskiya sai abi zallu gefari ta inuwa takobi suka ratsa da su Salman al-Farisi suka ce annabin dai annabin dai shi za a bi kuma shi za a yi ko ba haka bane to zai zama daidai da wanda ya mai da san annabi biki ba za su zama ɗaya ba kuma bikin sai a taru a shekara yi sau ɗaya su ahlus na kullum in ka je sai ka ji innal hamdalillah nahmaduhu wa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kulla duk faka na kaji wani na kashe fan wani zai kunna a wata kasar to dan Allah <laughs> wani ne masoyi na gaske ko ƴaƴanka ne mai maka biyayya shine kake da masoyinka ba mai ce maka baba kadai bai bin ka ba haka ne ko ba ka bane to wannan in mutum bai san sharri ba wanda daga cikin sharri mafi girma shine shine shirka sannan sharri mai biye masa sune bid'o'i da kaba'ira Allah ta'ala ya tsare mana imanin sai malam ya ce wa qabla shuru'i fi dhikri al-umuri allati tunqisu al-iman lalle gabanin mu kutsa mu shiga cikin ambatan al'amuran da imani yake tawaya su yuhtinu zai yi kyau abu ne mai kyau zai kyautatu an ushira ila in sake yi muku nuni zuwa ga wani abu menene shi anna adama ta'ahud asbabu ziyadatul iman Lallai rashin bibiya na abubuwan da suke ƙara ma mutum imani wa ihmalu taqwiyatihi da yin sako-sako da abubuwan da ke sa imani ya ƙarfi wa tarkul inayati bihi da rashin kulawa da abin da ke ƙara imani irin wannan sakaci yu'addu shi ma ana ƙirga shi sababan a tsaya daga cikin dalilai min asbabi naqsil iman daga cikin dalilan da ke tauye ma mutum imani ne mala yake nufi waɗancan guda shida ko bakwai da muka gama ba zuwa za ka yi kai kwanta kai bacci ba sai ka rinka ɗauko su kana auna su a cikin ayyukanka in baka bibiyansu, ka ga wanne ne sukuce ka dawo da shi wanne ne yayi rauni ka karfafe shi to za a wayi gari kana ka san su ka dauka ka gama sai su lalace baka san sun lalace ba wai baka gan ka je asibiti baka ce lafiya na lau a ce aka dai je kai scanning ko kace ga rauni ke jina ce ai za ka yi wani maran nan da muka je kwalba ka ba shi aka ce je kai fitsari ka kawo ko ba ka aka yi ba haka ke! sai ka gama tsab gashi kana jin kamar ka goye buhun masara sai a sai mai magani guda biyar to haka imani yake kakku rage kakku ƙara shi wannan jiki ne shi kuma imani ruhi ne kuma ruhi ya fi jiki daraja ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atabdu ribha mimma fihi khufran aqbil ala an-nafs wastakmil fada'ilaha fa anta bi ruhi la bil jismi insan ya ka wanda kake ta gyaran jiki jiki ya kyau ya ci daɗi ya bulbul madalla amma shin wai kana neman riba ne a cikin abin da shi kanshi asara ne me yake dai? wannan jikin kwana uku a kabari fa ya canza kama ya zama wani abu mai ban tsoro na daban to aqbil ala nafsi zo ka gyara imaninka da zuciyarka fa anta bi ruhi domin kai dinnan bi ruhi in eh, fa anta bi ruhi la bil jismi insani da kyawun imani da nagarta ne ka zama mutum ba da gangan jiki ba yanzu duk sahabban da ake faɗinsu a duniya da asalin jaruntan da suka yi na imani da komai kana ganin jikin ɗayansu ko hoto a waya za ka iya gani ba ka gari ba amma kai kana ga ambatan abu huraira zai gushe a doron ƙasa radiyallahu an ko ambatan na Aisha zai gushe ko ambatan Salman al-Farisi ko Abdullahi ibn Abbas ko Sayyidina Ali ibn Abi Talib ko Usman ko Ali ko oga gaba ɗaya Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu me ya faru sun sallama ma Allah sallamawa na gaske sai Allah ya wanzar da hatta ambatan su a doran kasa kuma ba za a taɓa yin daraja irin su ba matuƙar ba annabawa za a kawo a yi maganarsu ba to wannan shine ne ce ka rinka idan ya zamto kana da sakaci wurin amuran da aka faɗa a baya da suke ƙarfafa imani da ƙara shi to shi ma kanshi wannan sakacin na rashin bibiyar ana ƙirga shi a ɗaya ne daga cikin cewa imani ya samu matsala Allah kai mana tsari to sai mala ya ce summa inna hunaka akhbar to daga nan ne kuma akwai wasu dalilai wa awamilu na adida da wasu gaɓoɓi ko wasu abubuwa da ake aiki da su masu yawa mutanawwi'a bayan yawansu kuma nau'i daban-daban kaga akwai aiki kenan wanda dukkaninsu tare da yawansu da nau'ukan su dinnan yanqusu biha yanqusu biha al-iman sanadiyan su imani yana tawaya wa yab'afu kuma yana yin rauni a waye gare cewa ba shi da tasiri Allah ka tsare mu wa yumkin kuma zai yiwu an naqsimahuma haka ne ko an naqsima an naqsimaha ne ko mu raba waɗannan abubuwa da suke tauye imani da rage shi ila kismai ne zuwa ga kashi biyu ra'isai ne wanda suke su ne manya idan aka shawo kansu sauran jin masu sauƙi ne wa ya tafarra'u anhuma kuma ta sanadiyansu ne ya tafarra'u yake resantuwa ya yi branches ya reshe-reshe a wamilu kasira wanda a sanadiyansu ne ake samun reshe na wasu gaɓoɓin masu yawa da suke lalata imani wanda kenan in an kashe su kaga wannan reshen ba magana to waɗanne ne waɗannan manyan abubuwa guda biyu masu lalata imani alƙismul awwal kashi na farko al'asbabul dakhiliya su ne dalilai wanda suke na ciki za mu me yake nufi da su au al'awamilin zatiya ko kuma a ce wasu gaɓoɓi ko abubuwan da ake aikata su na zati allati laha ta'sir wanda suke da tasiri alal iman akan imanin bawa bin naqsi wurin ganin sun tauye imanin bai samu karuwa ko raguwa ko yin karfi ba bi ma'ana abu ne wanda suna cikin ka kai dinnan suna tare da kai kuma za ka yadda da cewa ka san su kana jin su sai na biyu yace wal ismu sani zai bayanin su a ƙasa yace al asbabu wal awamil sune dalilai da hanyoyi da wasu gabobi alkharijiya wanda suke na waje wanda su ba na zuci bane allati tu'assiru wanda suke yin tasiri alal iman akan imani bin naqsi wurin su ga sun naqasa imanin suna yin tasiri wurin su ga imani bai yi tasirin da ake so ba sai ce fa ammal ismul awwal kun ga kismi kaso na farko wanda nace ita ce asbabud dakhiliya ko ko awamiluz zatiya haka ne sai yace wahiyar asbabul dakhiliya su ne na ambata muku da sunansu asbabul dakhiliya allati ya kunu waɗanda su waɗannan illoli ya kasance manshi'uha mafaransu inda suke tasowa daga inda suke zuwa minal insani nafsihi daga mutum ne shi a karan kansa akwai abin da kai a karan kanka ne idan kai to waɗannan abun ko shakka babu kai ka janyo ma kanka za su tauye ma imani ko su raba ka da shi ko su raunana shi to malai ce waɗannan suna da yawa su ma amma fa'abrazuha wanda suka fi kowanne fitowa fili ƙarara wanda suka fitowa sarari a gane su wanda matuƙar mutum ya yarda makan shi da su shi kenan ya launana imaninsa al'ati su ne waɗanda za mu ji su masu zuwa kamar haka sai ya faɗi na farko Ya aljahalu aljahlu ne jahilci ta ku ga Allah ta'ala ma ya riga gaya mu dan adam in dai ya zuna da jahilci to ba zai samu aljanna ba ne. ayan farko suran farko wahayin farko da aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam ne aka ce da shi ikara ikara karatu kishiyar menene jahil ilimi kishiyar jahilci ne me yasa farko ba ce je sallah ba me yasa ba ce je aikin haji ba me yasa ba ce azumin watan ramadan ba in ce su ne dai ai abinda musulunci ya gina akan su ko me yasa aka faro masa da cewa yi karatu saboda idan bai sani ba bai san da zai sauran ba kuma wannan karatun da aka ce annabi sallallahu alaihi sallam yayi physics aka ce je karanta chemistry biology political science business admin computer science menene farkon ikra wata ayin ta fassara fa'alam annahu la ilaha illallah ka je ka san tauhidi ka san menene da muka dora ma na wajibai dan zamu tambaye ka akan su ranar alkiyama shine magana to duk wanda ya yaddan makansa ya zauna bai neman sanin addinin musulunci kamar cewa yake da aikinsa ya Allah na yadda ƙona ni shi ne amsa ya yi makansa ba uzuri na cewa ba a san Allah ya kai kasa ana neman nera ya kai kasan ya kai kake gane abinci mai zaƙi da mai daci, wani ya koya maka Fiɗirarka ta san cewa ya kamata ka san wannan to kuma sai aka ce maka Allah halice ka dan ka bauta mishi to kai ne ka zauna yi baka san bautan ba shi yasa mala'ikun gidan masu gadin wutan nama. Ida ka gargado yan wuta za ta shiga sai abin ya ba su mamaki ya ba su mamaki su tara su su kalle su ce ku kun san bala'in da za a kai ku kuwa wai da kuka bari aka kawo ku za ku shiga nama nan alam ya cikum nazir alam ya cikum nazir wanda ku taba jin labarin aiko annabi bane shin wai ba ku ji an saukar mai da littafi ba ne wai da aka yi ruwa daga sama tsammanin ku ba wanda ya baku ruwan kuma babu dalilin da ya baku ruwan ne alam ya cikin nadir wai ba a ja kunnen ba ne ba a yi muku gargaɗi ba da annabin ya tafi ba ku ga rubuce-rubuce ba malamai ba su gaya muku Allah na so Allah zai so ba kun san bala'in da za ku shiga kuwa kuka yadda aka kawo ku nan alam ya cikin nadir alu bala qad ana nadir ta ce wallahi ya zo ne gargadi ya zo wa'azi ya iso fakazzabna amma mun karyata mun nuna ba shi ke gabanmu ba mun karyata da aiki ko da magana mun shure mun ji hadisin ba mu yi ba mun take mun yi son ko kuma mun ji mun gane amma ba shi ranmu ke so ba mun biye masar shi kenan kuma za ihu sai ya malikul ya alaina rabbuka ya malik sunan mai gadin wutan mala'ikan da ke gadin jahannama kenan malik haka Allah ya faɗi sunan shi li na alaina rabbuk ubangijin ka ya kashe mu mu huta ina haikun bashiri tun rani ce yace maki sun yanzu kuka ga ta zama ba a ma fara ba wallahi zama za ku yi wanda ni kaina ne gadin ban san yaushe ne iyakan zaman ku ba maki sun to aljahalu kakkai duka kafa sanin addini yanzu tsaban ganganci sai mu ce ce ma wallahi malam ka san ofis ne da kasuwa sun rike mu ai ta mana uzuri a'a ai mu me uzurin <laughs> kwabarin mu daban naka daban haka dama kuke cewa me uzurin san da fa za a tambaye ni baka na san da za a tambaye ka bana na la dara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha ai duk wanda ka ganshi a wani gida bayan ya mutu gidan da ya gina ne kafin mutuwa ta zo mishi fa in banaha bi khairin in ya gina da alkhairi da abin da Allah ke so da riko da addini babu maskanuhu to ko zai ji dadin zama zai ji dadin zama aljanna ce mala to sannan wa in banaha bi sharrin, in mutun ya kuskure ya lalata rayuwarsa da tsaban bala'in za ku ji yadda Allah zai zargi masu neman duniya ba ruwansu da addini yana na a gaba malam zai kawo aya kam yi riga malam masallaci ko da ke riga malam masallaci yana ga abu ne mai kyau ku? e eh, to ban san ya wanzu <laughs> ya kamata Hausan ta zama ba to da haka dai yan uwa kar mu ce zai zauna da rashin sanin addini abin da ya zama wajibi na addini wallahi ina ma rantsuwa da Allah ya fi numfashin da kake shaƙa muhimmanci a gangan jikinka sanin Allah ba ya fi duk wani abu da mutum yake tsammani Allah ka ba mu ikon gyarawa malai ce wa hada ahammul asbabud dakhiliya wannan mutum in ya janyo ma kanshi jahilci to wannan jahilci yana daga cikin mafi muhimmancin dalilai na ciki wanda mutum ke jawo ma kansa wal jahlu idan aka ce jahilci kuwa diddul ilm shine kishiyan ilimi mutum ya zauna baya neman sanin addini dole ne mu ce tashi san addinin musulunci kuma ilimi yana da zurfi baka iya ƙure shi in ma kana tsammanin ka samu Allah yace ce a ƙara maka dan baka samu ba wa rabbi zidni ilma kullum ka rinka roƙon Allah ya ƙara maka ilimi ya Allah ka ba mu ilimi ne albarka fa kama annal ilma yazidu fil imani wa yuqawwihi kamar yanda muka san ilimi yana ƙara ma mutum imani kuma ya karfafi imanin fakadhalika al to haka nan shi ma jahilci wa qillatul ilm da karancin ilimi yanshawu anhu da'ful iman raunin imani yana tasowa yana yaduwa daga jahilci wali hada wannan ne ma ya sanya bayyanan anbiya annabawan Allah suka yi bayani a sarari alaihimus salam li aqwamihim suka yi ma al'umman su bayani a sarari fi kasirin minan nusus wanda ya zo da yawa a cikin nasusun alkur'ani mun ji annabawan nan suna shela suna bayanin cewa na sababa ma hum fihi min shirki wal ma'asi jahl sun gaya ma al'ummomin su cewa dalili mafi girma da ya jefa su a cikin bala'i da fitina da Allah ba zai musu ra'ama ba na daga abin da suka samu kansa a ciki shine abin da ya shafi shirka da saban Allah da jahilci ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala game da annabi Musa da mutanansa a cikin suratul a'raf aya ta 138 Allah ta'ala ya ce qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lakum aliha kaji wani kiran ruwa suka ce ya Musa ij'al lana ilahan sanya mana wani Allah da zamu rinka bauta mishi kama lahum alihatun kama yadda su ma suke da alloli abun bauta ka fa wanda aka nuna mishi fir'auna ba Allah bane aka kwato shi aka ce ya zo ya bi Allah ana yanka jarirai ana ɗanɗana musu azaba ana yanke kafafuwansu da annayensu kuma yanzu saboda tsabar rashin sanin Allah sun zo suna ce ma annabi Musa ya sa musu su ma wani Allah kamar yadda waɗancan suke da ɗan maraƙin sa suke bauta ma su ma su rinka bauta ma ɗan ƙaramin sa ya rage musu abu wannan fa abun bautan ko shehun malaminka ne ka mai da shi haka kana ganin shi ma yana kaza irin kazan da Allah ke yi ko ana bauta mai dan ya kai mutum kusa da Allah wallahi mutum ya rubuta ma shirka shine ma'anan ma na abuduhum illa lillahi yuqarribuna ila Allah zulfa ba ai shi yasa mala abukar mahmud gumi Allah duk an malan da rahama da yazo tafsirin ku karanta suratul suratul jinni wa annahu lamma qama abdullahi hukadu ya kununa alaihi libada da yazo kalman abdullahi nan bawan Allah yace bawan Allah shine wanda ke tsantsanta biyayya ga Allah yake kiyaye abinda Allah yake so yake iya ƙoƙarinsa sa wurin ganin ya ji Allah yace to in kuma ka zama haka sai ka bi a hankali saboda mutane za su soka kuma mutane za su girmama ka idan ba kai a hankali ba za su bara bauta maka bautan da ya kamata su yi ma Allah sai su dawo kai za su yi ma ya ce da sun yi ka hana su kaji sunna don Allah waye masoyin annabi na gaske in ba irin waɗannan ba wanda ba su tallata maka kansu sai dai su tallata maka annabi da ubangiji tallata maka bin sunna alkitabu wa sunna wannan ko shakka babu kai kasan san sun fi kowa kusa da Allah a dai abin da yake bayyana Sama wani zai zo a yi masa sujada bai kuma hana ba sujada fa sujada da kaga sujada bai hana ba bai kuma yi fada ba taratsi ya taratsi mutu ya ce ai al'adansu ne to da al'adansu ne kai ba malami mani ka gaya musu addini ya fi yana gaban al'ada ko ba shi kenan ba ka ce Allah bai so mazala Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai fata bin al-Yaman da guru a hannunsa mai kama da laya ya sa hannunsa ya tsinke ya ce in zai hafa inna halatu zai da ka illa wahana cire ba abin da zai kara maka sai rauni Allah ake dogaro gare shi fatawakkal alal hayyin Ladila ya yamut kun fahimci wannan haka ake wani zo da magana yace sha Allah huwa shi'ita in Allah ya so ka so yace qul ma sha Allah wahda ataj'alani lillahi nidda kace in Allah ya so shi kaɗai! ni za ka sa kishiya ga Allah duk abin da Allah ya so shi yake faruwa jama'a kun fahimci wannan to kaga wannan da Allah ya ce ij'alna alihatan kama lahum aliha duk wanda kaga zai bauta mu akarama kallah akarama kallah hana su eh ko a gidan sunna kake ga ya musu wannan bid'a ce shirka ce Allah dai ake ba ballantana a zuwa ce akwai wani wali in yi fushi da kai sai ka mutu ha ba mutane nawa suke fushi da shi suka kwana lafiya a ce akwai waliyin da in ya cire takalmi ya jifa mutuwa ake yi da sai a taru a ce don girman Allah ga ‘yan uwanmu can a Jerusalem kashe su ake wallahi waɗanne Yahudawan sun addabe mu shehu jefa takalmin mu ga inda zai kasance shehu yahu ta saddam ko ba shi kenan ba Ta ma sai a ce shehu ne kuma gidansa da banɗaki sai ya ci ya sha ayin <laughs> shehun gaske ne baya ci baya sha kuma ɗakinsa har a ce an sai mai gado ɗan ƙasan waje ai duk wanda ya kai wannan matsayin la ta kudu husilatun wala nau wallahi al'azim Allah ne kulla yaumin huwa fi sha'ni duk wanda zai iya ayyukan menene kashe wani ko ya raya shi ko ya azurta shi ko ya talauta shi to shi din ba zai bacci ba kuma baya Kullum shi ke gudanar da al'amuran bayi saboda wannan siffa ce ta allantaka kuma kai ka san ba mai ita sai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shi kadai ke da wannan matsayin ba wani annabi ko manzo ko wani abin halitta da yake da wannan matsayin sai Allah shi shi kadai to sai Allah ta'ala ya fusata yace qala innakum qaumun tajhalu ku dai mutane ne da kuke jahiltan addini ba ku fahimtan sa wa ya ga muku ana bauta ma wani tare da Allah to kaga matsalan jahilci ta sa ka kai wannan duk da fa a babun kyautata zato kai ka san ba sun yi ne da nufin su kyala Allah ba ba ba sun yi bane amma jahilci yasa sai da Allah ya kusace saukar da aya akan su wa qala ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa wa lufan haka nan ka ambata musu al'amarin annabi lutu alaihi salam id qala liqaumihi a yayin da yace da mutanansa ata'tuna al-fahisha yanzu kwa rika zakkewa al-fasha wa antum tumsirun alhalin kuna gani da hankalinku da iliminku a innakum lata'tuna ar-rijal yanzu ku ne kuke zuwa wa maza kuke zakke wa maza shahwatan kawai jan sha'awa min dunin nisa ba mata ba kuka koma kuna bin maza ba mata ba kai wannan abu ya munana bal antum qaumun tajhalun lallai a'a ku dai wasu irin mutane ne da kuke da jahilci a ga illan jahilci waɗancan shirka suka yi aka ce jahilai waɗannan alfasha suka yi aka ce jahilai ne ai kowanne ya ce sa ka cire rigan jahilci ka je ka nemi ilimin addini inda gashi ta kai shirka gashi ta kai alfasha jifar da annabi ya musu kalmar da ya tsoratar da su da ita ce ta jahilci wa qala ta'ala ni ibrahim to ga annabi ibrahim alaihi salam annab Allah subhanahu ya faɗi dangane da annabi ibrahim amincin Allah tabbata a gare shi Allah ta'ala ya ce kul ce ne da mutanenka. a ghairallahi ta'murunni wa kuka tuna <laughs> dutsen can shigo Allah ji kan malam da rahama yace wa a ghairallahi ta'murunni yace na bata haƙƙinta <laughs> Allah ji kan malam dutsen can shi da rahama Allah kai haske kabarin sa yace kulka ce afa ghairallahi ta'murunni yanzu wani Allah ne kuke umurtana? a abudu in bauta mishi ayyuhal jahilun ku wawaye saboda jahilci wawanci gabanci ne jahilci in mutum bai san addini ba shine sai zo yana magana sai ka ji maganan ta cika da ɗoyi da wari amma shi bai ji ɗoyin ba bai ga warin ba wani yau ta magana sai ka ji a ranka ce subhanallahi saboda tsaban muninta da za a jefa ta a teku sai ta lalata ruwan tekun saboda lalacewarta kuma ka je na ce maka yana kare mai of course ai haka ne ka gane a you know <laughs> na nodin wane nodin babu ba <laughs> no ce ba ke nouw me ke now ba bai gane ba to ba daidai ba ne in mutu ya zauna bai san addini ba wallahi da matsala saboda a tambayan kabari za a tambayi mutum zai kasa ko mala'iku ce kar Allah ya saka iya kuma su take mutum Allah ka tsare mu da zama haka nan ba karatun addini wa qala azza wa jalla haka Allah subhanahu wataala ya sake fadi a cikin suratul ahzab aya ta 33 yace wa qarna fi buyutikum kaga kakka dauka maza ne kadai ya ku matan manzon Allah iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajen ku ku tabbata ku zauna kar ku fita amma mun san akwai dalilin da zai sa ku fita daga gidajen idan kun tashi fita tunda ba a cewa mace ba za ta fita daga gida ba saboda dalili na fita in ya kama za a batta ta fita kamar sada zumunci ga iyayenta ko kamar zuwa asibiti kamar zuwa makaranta kamar dai duk wani dalili da bai saba ma shari'ar musulunci ba ba a hana mace da ana cewa mace fitanta uku ne ko da wane ne sai zuwa kabari to kaga wannan dai yana daga cikin tarbiyyar iyayenmu Allah ya biya su da aljanna to amma dai Allah ya ce za a iya barin su fita amma ya sa sharadi menene sharadin in za su fita wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku rinka fita da bayyana ado irin na jahiliyyar farko to kaga anan ne sai kaga inda za a yi mu Allah da'a da yawan matan yanzu dukkan mata a kwashe su a mai da su gidaje wanda sun saba mu Allah sun saba mu Allah kab ku fita kuna bayyana ado irin na jahilan farko jahilan farko ba su sa kaya ne suna sa kai bari ku ji da yawan waɗanda ayoyin nan ke sauka yake ce musu sun yi shigar jahiliya to a yanzu masu masu muminai ne a cikin mutanen matan matanmu suke irin shigansu masu kamantawa imanin su ne suke irin shigan waɗanda Allah ke jahilan farko ne a baya kai ku zo mu dauko hadisin imamu muslim ya fassara wannan wurin saboda kowa ya san ba ra'ayin mu bane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce sinfani min ahli an-nar lam arahuma qattu akwai nau'in mutane biyu yan wuta ne su amma ni ban gansu ba kuma har in ba duniya ba zan gansu ba na farko ya kace unasun wasu mutane maza wanda za su rinka riko da wani abu kaman bindin shanu suna dukan mutane da shi akan zalunci malaman hadisi suka ce duk namijin da ya daga wani abu mai cutarwa ya nufaci wani da shi ya bige shi sawa'un ya zama bandit ne wane ne shi wane ne wasu suka ce ma dogaran sarakuna masu fushi da fushin wasu nan sarki zai wuce a ta bugun mutane ana ta su ba gaira ba dalili duk sun shiga ciki kuma wallahi sun shiga in har hadisin ne ya tabbata a kansu eh abu ya ma daɗi ko to hadda kai malamin islamiyya mai tuman 'ya'yan jama'a ba dalili haka ne mana ne eh mana kaga an ma yaro dukan da ya fi ƙarfin lafiyan shi a ah, nan ba ba ne, ba shi bane in laife ku nemo ta hanyar hukunta shi ba ba a duka bane ana duka ba na ana cewa ba musamman ɓangaren hadda ana ma yara bulala amma duka da zai la'anta yaro ji masa ciwo a wannan ba tarbiyya addini ba, ya fi maka sauƙi ma kai mai hukunci da wani abin da ba wannan ba in kai ma ka bige shi irin wannan bugun na zalunci wallahi sai hadisi na iya hawa kanka saboda haka ya ɗibi kowa kowa in dai mutum ya aiki da hadisin to hadisin ya aiki a kan shi to sai na biyu wanda shine dalili ya ce wani sa'un sai kuma mata kasiyatun sun sa tufa in ji annabin Allah a su sun sa tufan da shine tufa amma a wurin Allah ariyatun tsirara suke ba su samu Allah irin tufafin da shi ya ce ba sun dai sa wanda shi ransu yake so ru'usuhun in ka ga kansu ka asmatul buhtil ma'ila kaman an tara tozon raƙumi wanda ya kwanta sun yi fakin gashi a baya sun tara shi gashi ne yana da ban sha'awa da tada sha'awan namiji suna tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce suna yanga suna jan hankalin ɗa namiji su din. sun karkace ma bin hanyar da annabi ya ce abi na shari'a kuma suna farautan hankulan mazaje su masu biyo su akan wannan barnan nan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulnal janna ni annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa ku sani ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kanshin aljanna ma ba za su ji ba wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza kuma ana jin kanshin aljanna tafiyan shekara 500 shine fassara kaza wa kaza da malaman hadisi suka yi kamar yadda wasu hadisan suka fassara sai ya ce idan ra'aytumuhun na gaya muku ni ba zan gansu ba amma in kun gansu fal'inuhun da ku tsine musu albarka ku ce na ce Allah ya tsine musu fa innahunna mal'unat domin irin waɗannan mata ko ba ku tsine musu ba Allah ya wakilta mala'iku su tsine musu malaman hadisi suka ce ba za ka rinka bin su ne kana cewa Allah ya tsine miki ba a'a sai ki ce wance haramun ne abin nan ki daina ki tuban ma Allah domin hadisi ya inganta Allah sallallahu alaihi ya ce wanda suka yi wannan tsine musu kaga ka saga da tsinuwa in ta tuba shikenan in bata tuba ka jefa ta tabbata wajabat wannan hadisin da na faɗa ku je ku duba sahihin muslim ba ni na faɗa ba annabin Allah ya faɗa ina so ku yi abu daya in kun bincika hadisin nan da'ifi ne bai inganta ba dan Allah ku zo ku faɗo Umar Shehu Zariya makaryaci ne yayi ma annabi ƙarya a hukunta shi idan kuma kuka ga hadisin nan ya inganta to mu mun gama namu mun faɗa abin da annabi ya faɗa mu ma ta kanmu muke wallahi neman mafita muke an gane an fahimta to Allah ya ba mu ikon aiki ku zo mu tafi wal ayatu fi hadha al ma'ana kathira mal yace ayoyin da suka zo a bisa wannan ma'ana da suke zargin jahilci da nuna jahilci aibi ne suna da yawa fal jahlu ra'su da dan haka dai ka sani jahilci shine shugaban duk wata cuta wa asasul musiba kuma jahilci shine ginshiki tushen duk wata musiba kuma wallahi haka ne ku duba ku ga ko mu rikice-rikicen da ake da sunan addini a ƙasanmu nan wallahi da yawa rashin karatu ke haifar da su saboda yanzu kowa ma malam ne inda kana da data da android ka zama malam za ka faɗa abin da ranka ya so za ka je ai ya maka karya da gaskiya ka zo ka jefa ka ce ga inda annabi ya ce kuma sai an ɗauko an ce maka wannan magana na wani bayahude ne bakin arne a zamanin jahiliya kai ka zo ka ce ma mutane hadisi ne sakarai ta ina mutum ya zama malami ina mutum ya zama malami bai da malami duk wanda zai koyar da kai ce ma bai da malami ina gaya maka ka kwashe kayanka ka bar wurin ba. kuna ji shanono ku faɗaka duk wanda ya ce maka shi bai da malami to mahaukaci ne bala'i kawai zo ya tallata ma ba ba yanda za ka zama malami ba ka da na gaba da kai ba yanda za a yi kuma ba yanda za ka zama malami da littafi kaɗai littafi abu ne mai kyau kuma a tsaye shi kuma a dage amma shi kadai bai sai ya ma tarbiya ka zama malami ba wallahi ƙarya kake shi yasa sai ka zo ka tada musiba baka ganin kowa da mutunci saboda duk unguwan ku ba kake ganin nauyin shi a cewa shi malami ne zai ce wa na bari kowa na yi kaza to sai ina al'umma za ta shiryu da irin wannan shirman da kwashe-kwashe sannan kakka taɓa yaddan kanka kai ka zama malami karka yadda idan ka yadda da wannan to wallahi ba za ka kai labari ba matsala za ka samu kai ta yi kuma duk inda ka kai akwai wanda ya fi ka inda ka kwana a nan wani ya tashi ka nema abinda baka sani ba ka tambaya ka tambayi wanda ya fi ka ka tambayi sa'an ka kai ka tambayi ma na kasa da kai da haka ake samun ilimi sai dai babban matsalan in ba kana da ikhlasi da yin aiki don Allah ba sai wannan ya wahalce ka to kuma ni kan in ce gara ka sha wahalar duniya a da sha ta lahira ko eh shi ne magana wallahi duk wahala malam yi kokari ka gama wahala a duniya da an je lahira Allah ce ka zo ka huta an gode Allah Allah ka taimake mu ku zo mu tafi saboda lokaci baba ce to Allah ya sa mu je aljanna tare <laughs> fa inda ma yadhadu al-abd dinin lahi duk lokacin da mutum bawa ya jahilci addinin Allah wa ma yuqarribu ilayhi kuma ya jahilci abin da ke kai mutum kusa da Allah to yanshau an zalika fi'l al-ma'asi wannan jahiltan zai tado masa da aikata zunubi wal inhiraf kuma zai rinka karkacewa daga abin da Allah ke so ayi albayyin karkacewa a sarari an dinin lahi gabarin addini saboda da mutum yayi magana wanda suka san addinin za san sharme yayi an gane ko shi yasa wani dan siyasa da na taba je wata magana ya ban sha'awa ya ce ina ga tare hanya ake na masallaci masallaci ne na juma'a sai wasu suke sallah suna rufe hanya kun san mun sha faɗa wannan kuskure kuskure ne ba daidai ba ne in wani ya magana sai a ce mai munafiki ko ɗan boko ko bai san gaskiya ko miyagun 'yan siyasa ba haka ba ne gaskiyan magana kuskure ne in dai kuna da masallacin da kuke rufe titin jama'a to ba ku kyauta ba ba ku kyauta ba ba daidai ba ne saboda titi na al'umma ne har wanda ba musulmi ba yana da haƙi a kanta kuma wajibi ne a ba shi haƙƙin shi to wannan ana ta rufewa gwamna ne kuma sai aka yi magana jama'a suka fara abu za su da rikici sai tara malamai yace to da Allah malamai su fatawa akan menene hukuncin rufe hanyar nan da a musulunci idan har ya tabbata cewa daidai ne addini to za su yi haƙuri su san yadda za a yi za a nemi mafita ya ce idan ko malamai suka yi fatuwa suka jama nasu su ba za su sa baki ba duk abin da malamai suka faɗa shi za su yi aiki da shi a kan abu ya ce amma ɓangaren siyasa ko bar mana ya ce domin a siyasa ni ma shehi ne sai ya haka <laughs> ya ce a siyasa shi ma shehu ne hmm, ya san tafari da baki an fahimta to aƙalla da ya girmama addini kun fahimci magana mafi karanci wani tsifa inda amri ya san da ya kamata ya tsaya su ma kuma sai su ji tsoron Allah su fatawa da abin da Allah ya sanar da su daidai wannan shi kenan dama haka abin ke tafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari da malamai masu tsoron Allah qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa ya ce innamat tawbatu ala Allah ku sani dai Allah ta'ala innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala lallai Allah yana karban tuba ne kadai ga waɗanda suke aikata mummunan aiki da jahilci kun gane ko Mutu ya aikata abu ya san ba kyau ya gane sai zo ya tuba sun mai tubu na min karib sannan su tuba da gaggawa shine ma'anan min karib su tuba da gaggawa duk wanda ya munana aiki daga baya ya gane ba kyau ya zo ya gyara fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan mutane su ne Allah yake karɓar tubansu ya Allah ka samu a cikin su wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance aliman mai yawan sani hakiman kuma mai hikima sai malai ce wal jahalatu fi hadhihi al aya abinda ake nufi da jahala a wannan aya da aka ce bi jahalatin shine ta'ani abinda ayan ke nufi shine jahalatul fa'ili li aqibatil ma'siyah jahilcin da mai aikata zunubin yake da shi na mummunan sakamakon zunubi ba sa jahilcin rashin sanin Allah ba wallati min ahammiha wanda daga cikin mafi muhimmancin jahilcin da abin da yake haifarwa sahtun rabbi alaihi shine fushin da Allah zai yi akan wannan wanda yake da wauta ga addinin wa iqabihi da kuma hukuban da yake masa Allah ka tsare mu fa innahu domin yanda al'amarin yake shine yanghamisu fiha zai nutse a cikin saban Allah tunda bai san saban Allah ba zai nutse a cikin ta wa tukthiru minhu kuma zai yawaita aikata zunubin ta ga laifi ya karu kenan ولهذا wannan ne ya sanya kullum man asallaha duk wanda kaka ya saba ma Allah azza wa jalla fa huwa yajhalu ma yatarattabu ala hadhihi al-ma'siya to ka kwana da sani ya jahilci abinda wannan saban Allah ya tattaru akan sa ne sa ya saba ma Allah da mutum ya san asalin jahannama ai ba zai yi ba min abrarin bai san abin da ke cikin saban Allah na cutarwa ba wa akhsarin da hadarurruka kasiratun wanda saban Allah yake haifar da su masu yawa fi duniya a nan gidan duniya wal akhira da kuma ranar alkiyama to mun ji mafi girma wanda duk shi zai kawo saura sai na gaba shine na nawa malaino na biyu Allah ya maka albarka shine al-ghafla mutum ya rafkana ya gafala ya mance ina ya fito a addinance ina yake ina zashi ko ka fito daga yarinta ne baka sani ba ba dora maka komai na bauta ba yanzu kuma an baka hankali an baka karfi sai aka dora maka bauta da ibada ko sannan kuma za a zo a tambaye ka dan haka ka amfani da daman nan karka bari a zo a fitse ka za a tambaye ka baka da amsa to gafala shine ko a hausa ma kake cewa gafalalle wanda bai damu da abu ba bai ma dauke shi da <laughs> wani daraja ba to haka wasu ka dauki addini wani fashi tsammanin shiga addini ya salla ya azumi in idi ta zo ya yanka ma ya'yan shi rago ya sa musu sabon kaya shi ma shi kenan an gama bai san Allah na neman shi da wasu abubuwa na wajibi ya zai ba wallahi da yawan musulmi ba san da wannan ba malai ce fa'ila ga falar insanu idan mutum ya gafala ya rafkana amma kulika lahu kun ji ko gabarin abin da aka halice shi domin sa shine addini ina ka fito addini me kake addini ina zani addini to ya za a yi karayu kai ya aka yi karayu dan duniya <laughs> ko ba haka ba wanda ya saba ma Allah ya rayu lafiya sai wanda ya ba Allah ne zai rayu ba lafiya ba wannan shaidan ma yana mutane fitsari kan wannan bayan da za a yi karbi Allah inda ya kamata wai ba za ka yi rayuwa mai kyau ba ƙarya suke yi wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ba wanda zai rayuwa mai daɗi kama wanda ya bi Allah kama wanda ya bi Allah kuma Allah ba zai taɓa tozarta shi ba kai ba ma wanda ke da tabbacin yin an cutar da shi Allah zai daukan masa fansa sai mai bin Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harb a ce to ke yanzu kina sa hijabin nan ya za a yi mazan yanzu an gaya miki wannan fa an wuce yayin shi tunda an kama hanyar jahannama ba mun yadda an wuce tunda jahannama za a je Allah kiyaye hanya amma mu abinda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar sahabbai guda 116 da doriya kuma ba mu ji matansu dukkan su rufe jikinsu suke daga sama har ƙasa kuma ba mu ji wata tayi kwantai ta rasa muji ba ba mu ji ba kuma ba mu ji sun rasa abincin da za su ci ba kuma ga sunan an ce sai mun yi irin abin da suka yi za mu shari'a fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtada to ya akai ganganci ne ka dauka wannan gida ita kadai ce burgewa ganganci ne ganganci ne duk mumini na gaskiya lahiransa yake ginawa sai zo ya kalli duniyan ta bi mai hanya amma wai ka ɗauka primary assignment ɗinka shine samun duniya to sai ma abin Allah ya ita kanta duniyan ba Allah ta zo ba ko ta zo ma mutum a kaza a kaza mutum zai tara duniya da bakinsa ka je na cewa wallahi da za a karɓi duniyan na adamai da imaninsa yadda da yake jinsa da ya bada ya gama tara duk haramun duk haramun mutum ya tattara dukiyan al'umma malam cuta iri-iri kuma kullum mutuwa ake yi kuma duk wanda ya mutu ka tattara haƙƙin shi a hannunka wallahi al'azim ran alƙiyama sai an biya shi ko dai da lada in kana da ladan ko a ibo zunubin shi a jibga masa ka cuti mutanen da suke da kimanin yawa miliyoyi ko dubu ɗaruruwa ka tattara ka kwashe kai kaɗai kuma ga makabarta nan kullum mutuwa ake kuma sai an ma hisabi game da haƙƙinsu da ke hannunka to ta yana zaka ji ya za yi rayuwa ce maka daɗi ko ɗanya kake da zagowar imani a ranka ya kamata ka kasa bacci ya kamata ka nemi yafiya ya kamata ka canza rayuwa mutum ya tattara abin da shi kanshi ya san zai mutu ne tafiya bar shi kuma haramun kuma haram wannan ba daidai ba ne Allah ka shiryar da mu Allah ka bani mu ikon gyara ɗabi'unmu da halayenmu to shine malam yace fa idza ghafala al-insanu amma khuliqa lahu da'ufa imanuhu wallahu subhanahu wa ta'ala zamma al-ghaflata fi kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi fala a cikin littafin sa shine al-Qur'ani wa hazzara kuma yayi gargadi da tsoratarwa ashadda at-tahdhir mafi tsananin gargadi da jan kunni min sabilil ghafilin akan kada ka kuskura ka bi tafarkin wanda suke gafalallu masu neman duniya kadai wa bayyana rabbuna fi kitabihi kuma ubangijin mu ya bayyana a sarari wato kun san kamata ai ta kwadaitar da mutane lahira a zamanin nan ko baka koya musu duniya ba dama yan duniyan ne ban san ko kun fahimce ni ba bai ma'ana muna ba ku haƙuri idan kun ji ba ma ambatan batun duniya saboda duniyan dama kowa ya san da ake neman ta to amma batun lahiran ne an ja baya shi yasa za ku ji ita kadai za mu tunkara dama duniyar mun san kasan yadda kake yin abinka ka ma fi mu saninta da yadda ake neman ta to Allah ta'ala ya zargi duk wanda ya gafala a cikin littafinsa ya bayyana kuma cewa annaha sifatul kafirin kun ji illa gafala siffa ce ta kafiran mutane fa qala ta'ala domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna katiran minan nasi an ayatina laghafilun lallai kuwa yawancin mutane masu gafala ne ga lura da ayoyinmu bi ma'ana mutane ba su damuwa imaninsu karuwa yake ko raguwa imaninsu gaba ya ci ko baya ya ci da yawa ba su damuwa idan mutum bai da kuɗi zai ta duba datan shi ne da cajin shi su <laughs> ne ƙarshe alamari ko wani shi bai ma san fa an yi kaza ba a'a yana kan wayan shi abin shi inda yana da data da kaza shi kenan dama ba mai tada mai hankali wani kuma da an ɗauko buhu an kakkaɓe mishi to nan ne nan ne wani yayanmu da ya rasu Allah ji kansa da rahama ya ce ai shi kawai ya saki jiki ya samu kuɗi ofis ya ta a ashe malam shinkafa ta tafi na tuwo ta tafi na dafawa kaza ya ce yana kwance kawai sai ga iyalin Ya ɗauko ɗaya ta ce ya fi ƙari a in ka samu sarari a siyo ya ce to yace da yaji ta ƙara shiga kitchen din ta fito sai ji gaban shi na faɗi kuma ilai sai ta zo da kwali magi ma katan ɗin magin nan kai ta ɗibo yace magin ma ce abokanka da suka zo gidan nan kaɗan ne ya ta ɗibo su jama'a yana ta bi ya manta ka san ango haka galibi yake ko e FCC yawwa <laughs> an zo mai da gara kawai sai miƙe kafa idan aka kawo maka garan nan ka tafi a hankali kai ta sanda kai ta mu annabi salati sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ce mata dan Allah in ki ga ya rage daya bisa uku to ki tunasar da ni saboda mu samun mu kila ba na jim lokaci daya bane na bakin wani abadara kai dalla malam ka kashe kuɗi kawai kai kai zaman ka a'a lafiya malam Abubakar Salu malam Balaraba ke faɗa mana yace ai kawai Allah nufin za ka yi kuɗi lokaci ɗaya kawai jim zaka ji ka kayi kuɗi nake tirka shi ko kuma lokaci ɗaya ka ji ka kabari ba wannan fa Najeriya da kenan ballan sana yanzu a ka ka nema ka ka nema sai na Umar ya ga wani a masallaci kwana kusan uku yana ta zikiri zai ce bawan Allah eh ya labarin kasuwa ne na ga kaman itigaji kake ce a yace ai ina da dan uwa in ya samu yana kawo mun yace kai ana lazar kai da ganka masallacin nan eh ka fita waje allan na hara ma'asha je ka nemo da rana ka zo an jima a yi zikiri da kai shi ne kuma rayuwan ko kun san daga cikin amfanin neman halarci shi ne zuciya ba ta mutuwa eh wanda ya fita nema ko bai samu ba bai dawa da mutuwar zuciya yakan dawo da jin cewa ya yi wani abu akalla ya motsa kuma zai yana da hope a gobe to jama'a Allah ya baku mai albarka ya bamu baki daya wa qala Allahu azza wa jalla haka Allah mai girma da buwaya ya faɗa yake cewa ya alamuna zahiran kun ji ayan mu ta da na son kawo ta ya alamuna zahiran min alhayati dunya su kafirai fa suna sane da abin da yake a sarari ne na rayuwar duniya wahum anil akhirati hum ghafilun dangane da lahira ko ga falallu ne kaga ko kai ka so a siffanta ka da kafiri ai ba za a so haka ba sai malai ce fal ghaflatu dan haka ma mu fahimci wai menene ga nan ne idan aka ce gafala wahiyar sahun wani irin rabkanuwa ne imaucewa da ke zuwan ma mutum ya atarin insan da yake zakewa mutum mutum kawai ta mafarki wani ke faɗa min ai in za ka yi takarar ɗan majalisa na daga jaha daga jaha zuwa na tarayya wanda ake yin nan ya ce ka buga lissafin ka ga ya ce miliyan dai ka ɗago daga 200 zuwa 500 ɗin nan ka ɗibe su ka jinkule ka ɗauka kawai a kwata ka zuba kuma yana ga daji haka ne hu? sun da bari mi fatawa da na gaba <laughs> ina ga haka abin yake in ka auna za ka gani saboda sai ka zo ward ka yi aiki sai ka tafi state level sai ka tafi national sai ka nemi wani kai sulhu da wani wani ma ku lissafin nawa kashe kamar yi ramai da asara kuma kai mai alkawarin kaza kwangila ko kujera ai duk haka ake yi lissafin kenan ko to ya ce ka tattara ya kake makaminci minti biyar kuma na gode ya ce ka tattara miliyan ɗari biyar ka ji kamar akwata ka zuba to kowa da kiwon da ya amshe shi ni kuma da aka faɗi ɗari biyar ɗin sai na buga na ga sun zama mun kusan biliyan ɗaya da ɗoriya inda za a ban su a shekara biyu in Allah ya yarda ba zan dawo maka da ƙasa da biliyan ɗaya da wani abu ban dai kaban ɗari biyar wallahi azim ina kyautata mu Allah zato to ko ba za a yi haka da ni ba sai dai kaddara sai in kaddara ya ce ɗibe ta sa a kwata ce a ai a ɗari biyar ɗin nan malam yunus har masallacin nan sai ya san sun shigo a sai ya sani ko kuwa akwai wanda za ka ɗiba kai lahira za ka zuba ba a kwata ba su tafi su jira ka akwai wanda kuma za ka juya kuma ka yi alheri kuma ka zauna lafiya miliyan ɗari har yanzu ai kuɗi ne alal dai kuɗi ne to aka ce za a zuba su a sai wata zuciya kuma ta kamo wani tunanin da ya ban tsoro na ce to yanzu wanda aka ce kaddara ya zuba miliyan 500 a rami shi in ya ci nawa zai ɗiba <laughs> ko kuma sai ku yi ta ihu barawo ne kuma ɗin barayin ne tunda da siyan ku yi. ai barawo ne tadda barawo ko kuwa mu gaya mu kanmu gaskiya gaya mu kanmu gaskiya a ce ai bai san arewa ku arewan kuna san kanku ne eh kuna san kanku tsakani fa da Allah mai makan mu adalci ba wai maganan siyasa ko na abu nake so na yi ba amma ai ga niga ku mu gaya mu kanmu gaskiya idan magana na kuskure ne ku gyara sai in gyara ba matsala bane tsakani da Allah mu irin yanda mu muke siyasa tsakaninmu da Allah arewan muke yi goben ƴaƴanmu muke duba da cigaban tsakanin mu da Allah yaudaran kanmu fa muke ta yi kawai mu dawo mu gyara in za mu dawo mu gyara shine maganar gaskiya kowane bangare ne kishin ƙasan shi da al'ummansa ya zo ya bada gudunmuwar sa shine kawai magana ba muna maganan jam'iyya ne ko wani mutum ko wata fati ba ba shi muke yi ba amma dai maganan gaskiya mun san cewa muna rodan kanmu kuma in ba mu gyara ba to gaskiya za mu ta zama cikin matsaloli ku duba irin siyasan da iyayen mu suka yi su sardauna da sauransu su ne fa abin da har yau fa muke mora ba na shiga nan government college inda ake NYSC camp din nan kuma ko kai ka je ka duba ka gani ginin da sardauna ya a wurin ko ka tafi la ka kan zaka ce ta rusa wallahi sai dai ita ta rushe irin da ya lolin mu irin da wanda ni naga ana aiki da su ana tsakiyar haka kwata kaga ta lalace an zo ana gyaranta akan layi a ce ta za ta rushe ginin da su sardauna suka yi ba fa gina kamar shi ba ka rusa aiki ne a biyu zariya nan da za a yi a yadda tarihi ke zuwa shi a sardauna ya so sai ta kai funtuwa ba. a ɗibe ta aka ce ranka daɗe fa iya abin da aka ɗiba daji ne ce 'ya'yanmu na da yawa ashe 'ya'yan wasu ake ma je ka gani in yanzu mu da suwa ya ko ni mora sunan tana wurin mu kuma kana maganar kishin arewa kake kallo ake ta kwashe arewa ana kai su can inda ba arewa ba duk kusan wani abu da kuke da shi mai muhimmanci yanzu ana so a datsa shi rabin shi ya wani wuri ko gaba ɗaya shi ya wuce can har a zo lokacin da ba a bukatan ku sai a ce a datsa kasan ku zama almajiran yanda kuke kiran kan slavery system a mai da mutane bayi a yi ta bauta ko gaskiya akwai aiki a gaban 'yan siyasar mu masu kishin al'umma a tashi a yi siyasa don Allah mai tsabta ta kishi fitintunin da ke fuskantar mu fa ya fi karfin tara wai ka tara kuɗi kai kaza ya fa wuce nan fa fitina ce da za ka zo ta cika ta ci ƴaƴanka ka rasa yadda za ka yi da ita Allah kuma ya shiryar da mu ya ba mu ikon gyara, wai waje mu samu gaba sai mu tsaya malam yace ka sani wannan gafala wanda wanda gafala wanda ita ce rafkanuwa da take bijiro ma mutum in mutum ya bari wannan gafala ta shafe to ya sani ya harbi da da'un khatih wato wani cuta mai hatsari wanda ya fi HIV saboda HIV jiki yake kashewa kuma akwai wanda ba laifin shi bane HIV ta kama shi kaddara ce haka ne to amma wanda gafala ta kama shi kamar wuta za ta kai shi saboda malai ce hadari ne da cuta ne mai hadari yusibul insan wanda yake shafan mutum wa yub'iduhu an dhikrillah ya nisanta shi ga ambatan Allah ko tuna Allah subhanahu wa jalla wa an imtithali amrihi kuma ya nisanta shi ga ruko da umarnin Allah wal itmanini wal itmanina ko liqa'atihi kuma ya hana mutum samun natsuwa ta hanyar yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a da biyayya ina ganin lokaci ya ja anan ke ne kamata mu mu takaita littafi ba zai ga muke na a ranar lahadi ba sai dai mako mai zuwa ke na insha Allah Allah ta'ala ya ke mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya ce mana akwai malamin mu malam Umar Tanim wanda ah, Allah ya ma mahaifinsa rasuwa a jiya